A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai tsora daga inda muka tsaya. to muna bayani a inda alhaji ya zo ranar goma ga wata ya zo wajen jifa mun faɗi cewa zai yi jifa jifa da za a yi na jamratul aqaba wanda mun yi bayanin dalilin da ya sa ake kiranta jamratul aqaba wato wajen jifa da ke aqaba aqaba mun ce asalinsa a harshen larabci yana nufin hanya mai kwazazzabe wacce take tsakanin dutse da dutse mai wahalar bi wannan yasa aka kira ayyukan alkhairi da aqaba a cikin alkur'ani falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai Allah ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masqaba to a waɗannan rana na haji abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhimmanta ko ya tanana ta bayan waɗannan ayyukan shine koyar da da'a da tarbiyya da koyawa mutane tauhidi da ibada da nuna musu abubuwa da za su riƙe kamar yadda wani sahabi yake gaya mana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina shekara tara bai zo yayi aikin haji ba ya mai da hankali wajen jihadi da wa'azi da karantarwa har sai wannan sako da ya zo na shela cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai je haji wannan shekara ta goma da haka kowa ya shirya ya biyo annabi dan ya zo ya koyi yadda zai wannan ibada ko ya zo ya ga ayyukan annabi ya gama ganganinsa kuma wanda ya je isarwa wanda bai ji ba to shine sahabbai suka yo gayya aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir yake gaya mana wasu suna kan abun hawa wasu a ƙasa iya ganin ka gaba da yamma kudu da arewa mutane ne lokacin da rana ta zawali annabi ya umarni da taguwarsa alkaswa aka ɗora mata sirdi sai da ya zo baɗin waji ɗin nan sai wa mutane hudu ba yake cewa hakika nanku da dukiyoyinku haramun ne a kanku kamar alfarmaku ta wannan rana kuma da wannan watan naku da wannan garin naku kowane al'amari da ya shafi jahiliya duk wata yarjejeniya da aka gina ta akan jahiliya ko doka to tana ƙarƙashin kafan nan na take ta jina nan da ake bin bashi a zamanin jahiliya da an soke su kuma farkon jinin da zan fara sokewa shine daga cikin jina jinananmu shine damun ibn rabi'a bin al-harith wanda aka kai shi shayarwa a cikin bani sa'ad huzail suka kashe shi kuma yace duk wani alkawari da yarjejeniya na riba an soke shi duk wata riba an soke ta batun larura a riba bai taso ba musamman yanzu da Allah ya sa aka ci gaba aka samu bankuna masu kwatanta ayyuka da addinin musulunci to dole mu nisanci riba yace farkon ribar da zan fara shine riban mu ta Abbas dan Abdul Muttalib wanda dan kasuwa ne yana ba mutane kuɗi da ruwa to an soke wannan yace ku ji tsoron Allah cin al'amarin mata domin kun auro su ne da amanar Allah da ka je neman aure ai zuwa kai kai kwanto kai lamfo ka kalmashe ta da maganganu mm. ka kuma gamsar da mahaifinta kai mutumin kirki ne har yadda zai iya ɗauko yarsa ya danka maka wataƙila ma bai san ka sosai ba mm. to saboda haka kuma kun zo kun sadu da su da kalmar Allah wato an ɗaura aure an biya sadaki an yi siga an yi komai kuna da haƙƙi a kansu kada wani ya zo ya zauna a kan shimfiɗar ku wanda kuke ƙi face da izinin ku idan sun aikata muku laifi Allah ya ba da matakai daban-daban na farko yin wa'azi ƙaurace musu in ya kama ai duka ma a yi amma irin dukan da shari'a ta ce ba wanda yake yin sa yanzu dalili an ce kada a daki fuska kada kuma a yi zagi sannan kuma kada gurin ya tashi ba laifin da jini <laughs> yanzu ka kaga wani haƙori ya cire matarsa wani ma da kasan a filin dambe irin yan damba ne suke ɗaukar mutum nana da ƙasa hmm. haka yake ɗaukar matarsa yana tilawa da ƙasa kaga wannan wato shi wannan dukan da shari'a ta ce a yi ma har yanzu an kasa wanda zai kwatanta yadda yake hmm. wasu malamai su ce da hannun riga wasu ce da gefen rawani wasu ce da kaza hmm. an ce kada a samu kumburi duka ba kumburi balle kuma ta kai ga fitar jini duk wanda ya daki matarsa ya kumbura mata jiki ko ya daki matarsa jini ya fita to ya zama azzalimi saboda ya wuce haddin da shari'a ta ci barin dukan ma shi yafi domin wata matar sai dai ku da ku da ita wata matar kuma kai za ta daka wata matar ce za ka iya dukanta duka ba abu ne mai iyaka ba za ka zai iya kaiwa ga cutarwa ga matar kuma ha a kai ma ga salwantar rayuka ko kuma na kasa wanda kaga duk wannan zai sa a baya baya da wannan kuma wajibi ne a kanku ku ciyar da su nan hmm. ce hunna ba yana nufin kawai abinda da za ta ci a baki ba hmm. abin za ta ci abin za ta sha abin za ta yi magani abin za ta yi ilimi da sauran harkoki da bukatu na rayuwa sannan ku tufatar da su gwargwadon ku. ita kuma na bar muku abin da ba za ku ɓata baya na an ku riƙore shi ne littafin Allah za a tambaye ku game da ni ranar alkiyama me za ku ce sahabbai suka ce mun shaida ka isar da saƙo ka kuma yi nasiha sai ɗaga ɗan yatsansa na tahiya sama yana nuno shi zuwa ga mutane Ina cewa to Allah ka zama shaida Allah ka zama shaida to ya daga ya nuna sama sannan ya karkato shi ya nuna mutane ma'ana yana nufin Allah ka ji abin da suka ce kowa ya ce na isar masa da haka ka zama shaida ranar alkiyama kada wani ya ce ban gaya masa ba ita Allah ka zama shaida Allah ka zama shaida ya faɗa ka so uku sannan yasa aka kiran sallah aka iqama ya sallah azhar sannan aka iqama ya sallar la'asar kuma bai yi nafila tsakanin su ba wannan shine ruwayar da ta zo daga Imam musulacin Kitabul Hajji babu hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 1210 a ruwayin abdullahi dan mas'udi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kan taguwarsa a arfa yace kun san wace rana ce wannan kun san wani wata ne wannan kun san wani gari ne wannan suka ce wannan gari ne mai alfarma wata ne mai alfarma rana ce mai alfarma hmm. sai ce to hakika ku sani da dukiyoyinku da nan ku haramun ne akan ku kamar alfarmar wannan watan kamar alfarmar wannan garin kamar alfarma wannan ranar kuma haƙiƙa ni zan yi gaba in bar ku zan je in tare ku a tafkin kausara kuma zan yi wa al'umma da suka gabata alfahari da yawan ku don haka kada ku bakanta fuskata wato kada in zo in tarar da ku ba akan abin da na bakku ba kuma haƙiƙa ni zan ko wasu mutane daga cikin ku zan ko kuma wasu mutane zan ce ya Allah waɗannan ai sahabbaina ne ta ce ai waɗannan baka san abin da suka fara a bayan ka ba wato waɗanda suka yi ridda a lokacin sai abubakar ban da su a ci. Hmm. sai waɗanda suka dawo musulunci kuma a wannan rana ta arfa ce aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kamar da cikin suratul ma'ida aya ta uku wani mutum daga cikin yahudawa yake cewa sayyidina umar ya amiral mu'minina akwai wata aya a cikin littafin ku kuna karanta ta hmm. da akan mu yahudawa ta sauka da mu mayar da rana ta sauka ya zama idi sai ce wace aya ce sai ce alyawma akmaltu lakum dinakum hmm. so mai ce to mu mun san ranar ta sauka din ko mun san ma a gurin da ta sauka ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana tsaye a filin arfa ranar juma'a kaga wani mafi girman ni'ima da Allah ya wani al'umma hmm. yadda ya cika musu addinin su baya bukatar wani karin wani abu ko rage wani abu hmm. addini baya bukatar ragin ka hmm. baya bukatar karin ka kawai kai aiki an riga an hutar da kai kar ka tsaya wani kare kare ko rage rage ka ja kanka matsala kawai ka tsaya ka yi abin da aka saka ka ka hannu daga abin da ka hane ka hakanan jabir abdu ya ke cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jifa daga kan taguwarsa wato yana jifan shedan daga kan taguwarsa a ranar sallah mm. ranar goma ga wata yana cewa ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni me yiwa ba zan sake yin hajji ba bayan wannan hajjin tawa hadisin umar husaini kuma take cewa na yi hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ganshi yana yin jifan aqaba sai kuma ya juya yana kan taguwarsa bilal da usama suna tare da shi manzo Allah ya faɗi maganganu da yawa Mm. amma na ji shi yana cewa in an ɗora muku bawa mai datsatsan hanci baki ya jagorance ku da littafin Allah ku ji ku bi shi saboda ana kallon abin da za a jaka da shi ne ba wanda zai jaka ba idan babban mutum mai asali ya zo da rashin gaskiya mm. ƙaramin mutum mara asali ya zo da gaskiya me za a ɗauka kaga an kalli mutanen mm. to sai a ɗauki na babban mutum mara gaskiya in kuma an kalli abin da suka wuce sai a kalli karamin mutum mai gaskiya haka gaskiya ita take mai da ƙaramin mutum ya zama babba ƙarya ita take mai da babban mutum ya zama ƙarami to wannan shine abin da annabi ya koya mana hujja za mu duba da dalili ba mutane kawai ba a rota daga bakar ta yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zauna akan sa sai wani ya rike masa ragamar sai yawa mutane hudu ba yake cewa manzo Allah ya mana hudu ba a ranar goma ga wata sai ce kun san wace rana ce wannan suka ce Allah da manzansa ne suka sani sai ya shiru har sai da muka ɗauka zai sa wa ranar wani suna da ba nata ba domin muna zaton ila ko an soke sunan ne yasa muka ce mun sani ba hmm. yace ba ranar eh, yawmin nahar bace suka ce eh ya rasulullah yace to wani wata ne wannan muka ce Allah da manzansa ne suka sani yayi shiru har sai da muka ɗauka zai sa masa wani suna da ba sunan da muka san shi da shi ba sai ce ba watan zilhijja bane muka ce shi ne ya rasulallah ice wani gari ne wannan muka ce Allah da manzansa ne suka sani ya shiru har sai da muka ɗauka zai ambace shi da wani suna da ba nasa ba ya ce ba gari mai alfarma ba ne suka ce eh, ya rasu ce to da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku kaga abu ukun nan da muna kiyaye su da duniya ta zauna lafiya hmm. jini in an ce jini kaga banda kisa banda jin rauni banda sara suka banda kalare banda jiwa cuna ciwo banda fada banda duk wani abu da zai kai ga jini ya fita babu shi haka dukiya duk wanda zai yi sane ko ya sata ko ya fashi da biro ko da makami duk wata hanya da za a ɗauki dukiyar wani ta ha'inci ta zamba cuta cuwa-cuwa duka baya halatta a musulunci wa arabakum da mutuncin ku duk wani zagi da kage hmm. da bata suna a jarida ko a kafafen yada labarai ko wani suka da zai taɓa mutuncin mutum ta hanyar rigarsa ko shigarsa ko hmm. yanayin halittarsa ko tafiyarsa ko ɗabi'arsa don wani ba sai ya fito maka sharri ba kawai zai kalli wani abu naka ne da zai taɓa mutuncinka sai ya wurgo shi hmm. sai ta kokawa yace hamma da fata kuma wato kada wani ya daki wani kenan haramun ne akan ku kamar alfarmar yau da alfarmar watan nan da alfarmar garin nan za ku gamu da Allah zai tambaye ku ayyukanku kada ku zama kafirai baya na ko batattu shashin ku suna saran wuyan shashi kaga abin da annabi ya faɗa yanzu gashi ya zo musulmi suna kashe yan uwansu musulmi hmm. musulmi suna kafirta yan uwansu musulmi musulmi suna tsine ma yan uwansu musulmi musulmi suna ɗaukan makamai su kai wa ‘yan uwansu musulmi farmaki a masallaci da makaranta da guraren ibada fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ice wanda ya halarci wannan guri daga cikin ku hmm. to ya isa ma wanda bai zo ba wato wanda yake gida ko wanda zai zo bayan wannan zamanin ice domin da yawa wanda za a isar masa ka ga ya fi kiyayewa daga wanda ya kai masa ice na isar wata ta musulun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya zuwa ga wasu ragunansa guda biyu waɗanda suke ƙuda wato masu ratsin fari da baki ya yanka su da kuma wani garke na tumaki su kuma ya raba wa jama'a wata ruwayan ta bukhari da muslim ya ce haƙiƙa zamani ya juya kamar yadda yake a ranar da allah ya halicci sammai da ƙasa shekara wata goma sha biyu ne a cikin watannin nan goma sha biyu akwai guda hudu masu alfarma guda uku a jere suke zulka'ada zulhijja da almuharram da kuma rajab na ƙabilar mudar wanda yake tsakanin juma da saniya da sha'aban to wannan tambaya da annabi yake sai ya shuru ya kuma yin tambaya ya shuru haso uku yana so ya tattaro tunanin mutane ne gaba ɗaya zuwa gare shi domin ya nuna musu mahimmancin wani abin da suke kai abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana hudu ba ranar goma ga wata ya ce ya ko mutane wace rana ce yau suka ce rana ce mai alfarma wani wata ne yau suka ce wata ne mai alfarma wani gari ne wannan suka ce gari ne mai alfarma yace to da jinananku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar alfarmar yau da watan yau da ranar yau ya maimaita haka so na daga kansa ya ce Allah na isar Allah na isar Abdullahi na ce na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa wannan ita ce wasiyar da annabi ya al'ummansa sai ce fal balligi shahidul ra'iba la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wanda ya halarto ya ji ya gani to ya isar ga wanda bai halarto ya ji ya gani ba ya tawari zama dan sako kar ku zama kafirai baya na shashinku suna amfani da makamai suna kashe shashi wannan ruwayan bukhari kenan a cikin littafin hajji babin hudubar ranar arfa ko a kwanakin mina a wata ruwayan ta abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a ranar goma ga wata tsakanin jamarat a cikin hajjin bankwana wacce ya haji a cikinta yake cewa yau shine ranar hajji babba yana cewa Allah ka zama shaida yana mutane bankwana yasa ke kiranta hajjatul wada' ce to da dukiyarku da jinananku da mutuncinku wato annabi ya tanana ta maganar jini da maganar dukiya da maganar mutunci hmm. wanda malamai sun sanya waɗannan abubuwa guda uku cikin abu biyar da ake kafa gwamnati saboda su kuma larurar ɗan adam sai da su yake rayuwa idan babu dokar da za ta kare ma jininka ta kare ma dukiyarka ta kare ma mutuncinka ta kare ma addininka ta kare maka hankalinka to ana cikin matsala da aka kawar da kayan maye daga cikin al'umma wajibi ne daga cikin aikin da ya kamata gwamnati ta yi duk gwamnatin da za ta ba al'umma suna shan kayan maye to tana da matsala ita kanta al'umma suna da matsala kuma ko miliyan nawa za a kashe a raba mutane da kayan maye to an samar da babban tsaro domin shan kayan maye ke fidda mutane da cikin hankulansu kuma an fita daga hankali komai za a iya yi da haka a kashe miliyoyin kuɗi akan harkar tsaro da za a wa mutane dukiyoyinsu da jinanansu da mutuncinsu da kuma hankulansu da addininsu a hana rigima addini da faɗan addini da tsokanar addini da duk wani abu da mutum zai yi domin ya fasa ta ɗan uwansa ta kai ga yin rigima wannan ba daidai ba ne kamar alfarmarku a wannan wata da wannan gari kuma kada mutum ya aikata wata barna fa sai akan kansa kuma uba ba zai laifi a ɗora wa ɗa ba haka ɗa ba zai laifi a ɗora uba ba kuma shedan ya riga ya fidda rai cewa ba za a ƙara bauta masa ba a wannan garin ba za a sake gina gumaka ɗari uku a sa a ka'aba ba amma sai dai zai samu waɗanda su dinga masa biyayya cikin abubuwan da kuke wulakantawa na ayyukan ku da kuke ganin ƙanana ne har mutum ya yarda da wannan ya ci gaba da yi ita duk wani jini daga cikin zinanan jahiliya da ake bin bashi wani ya kashe wani sai an kashe shi ko sai an kashe ɗaya daga cikin kabilar su an soke shi farkon jinin da za a fara sokewa na bashi shine jinin Haris dan Abdul wanda ana shayar da shi a cikin Bani laifin Huzail suka kashe shi kuma duk wata riba daga cikin ribar da ake ci a zamanin jahiliya an soke ta kuna da asalin dukiya ko kai ku zalunta kada a zalunce ku cewa an soke riba ba ana nufin an soke asalin bashin da kake bin wani ba sai ya dawo maka da asalin kuɗinka da ya karba amma toliyar da zai ɗoro a sama hmm. ita ce aka ce ka ban masa ce ya ku al'umma ta na isar ya faɗa so uku suka ce ka isa ya ce to Allah ka zama shaida shi ma ya faɗa haka so uku to wannan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta budewa mutane suka samu ilimi suka samu wayewa kuma suka ji sakon Allah da manzansa kuma annabi ya kwadaitar da a dauki wannan sako nasa a kai shi zuwa ga waɗanda ba su ji ba yake cewa Allah ka ni'imta mutumin da ya ji magana ta isar da ita da yawa mai daukan fikihu ya kai wanda ba fikihi ba da yawa kuma mutum ya dauki fikihu zuwa ga wanda ya fi shi fikihu ice uku kuma zuciyar musulmi ba ta yin gillu a kansu mm. in dai kai mumini ne to waɗannan ban guda uku ba za ka yi gillun su ba na farko kyautata aiki da kyakkyawan niyya zuwa ga Allah mm. sannan nasiha ga shugabannin musulmi malamai ne ko masu mulki ne da ɗamara sannan kuma zama cikin jama'a domin addu'a da ake yau da gobe tana kewaye da jama'a in kana waje to kai bai shafe ka ba har wato kuma daga wanda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi ya wa mutane hudu ba amina ya saukar da kowa a masaukin sa muhajirun su sauka a nan ya zuwa ga alqibla kuma ya ce ansar su sauka a nan ya kuma nuni yake cewa sauran mutane kuma sauka anan da nan wato kowa annabi ya sauke shi inda ya kamata a sauke shi akwai sahabin da ake kiransa hirmasu bin ziyadin albahili yake cewa na ga annabi yana wa mutane hudu ba akan taguwarsa al'adba ranar sallah amina haka na abi umama yake cewa na hudu hudubar annabi sallallahu alaihi amina a ranar yanka haka na rafi bin amri almuzani yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa mutane hudu ba amina lokacin hantsi akan wannan taguwa ta su shahaba aliyu kuma yana isar da wa wato yin annabi ya faɗa sai ƙara isar wa mutane su kuwa mutane wasu suna zaune wasu suna tsaye haka na hadisin abdurrahman bin mu'az at-taimi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba muna mina an buɗe mu muna jin abin da yake faɗa muna mama mu yana sanar da su yadda za su yi aikin haji da kuma yadda za su yi aiwatar da ibadarsu har sai da ya zo wajen jifa sannan ya sanya 'yan yatsunsa guda biyu manuniya cikin kunnuwansa sannan ya ce da tsakon kwani na jifa wato 'yan ƙanana kenan Sannan ya umarni ga muhajiri su sauka a gaban masallaci ya umarci ansar su sauka a bayan masallaci sannan ya ce mutane kuma su kewaye su duk wannan su ne wato abubuwan da a takaice za ka iya kira su ne abubuwan da suke tasowa ko suke biyo baya ko kuma suke haɗe da abin da ake kira kwanakin mina ko kuma dararen mina ko abin da ya kamata a a wannan rana. To Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin. Sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jihanmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah. da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu saƙonnin, a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi at yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimi